to muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa wani wanzar da rayuwarmu zuwa wannan safiya ta asabar sha ɗaya ga watan tara wata ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ta yi daidai da ashirin da takwas ga watan biyu watan fabrairu da ramadan shi shekara 2026 da da sake tattara rayuwarmu a wannan masallacin albarka da ke nan bayan islamiyya cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin wannan ibada mai muhimmanci ita ce sallar asuba na roƙon allah karbi wannan ibada ta mu inda muka yi daidai ba mu lara mai girma inda muka yi kure kuma ya yafe mana Allah ya sa barka ce wannan haɗuwa ta mu Allah ya ya mana ita cikin abubuwan da zamu farin ciki da su rayuwar ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama to so sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai a ci gaba da karatun littafin istiglal ramadan wato cin gajiya da moriyar wata ramadan wanda babban malami profesa ahmad bin abdulrahman bin usman mun ji abubuwa da malam ya cewa mutum ya kamata ya ribace su a wannan wata na ramadan mun ji abubuwa guda bakwai mun ji shi azumin a karan kansa mun ji akwai tsayuwar dare abu na uku da ya kamata mutum ya ribata a wannan watan shine yawaita karatun alkur'ani abu na hudu da ya kamata ya yi zaka shine yin sadaka ya dinga yin sadaka a cikin wannan wata abu na biyar in ya samu dama ya aikin umra abu na shida a yi itikafi ga wanda ya je maka da wanda bai je ba abu na bakwai da muka ji shine a cikin mutum ya kokari isan wani abu a wannan addini a wannan wata abin da ya shafi addininsa na musulunci yau insha Allah za mu ji abu na takwas da malam ya kawo da kuma abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara za mu ji bayan Allah ya samu na albarka malam yake saminan abu na takwas da ya kamata mutum ya ribata a wannan wata na Ramadan silatul rahim sadar da zumunci تتيح الأجواء الرمضانية بيئة صالحة للتواصل bayan musulmi wannan yanayi na wata ramadan ina ba da dama mai faɗi ga musulmai domin ziyartar junansu yan uwansu musulmai min a ƙariba na daga dangi wa jiran da makota wa asdiqa da abokai bayan da gista gilalu harin alfaros da sila ya kamata a amfani da wannan dama waɗannan damar mafi da aka samu na wata ramadan wajen ƙarfafa alaƙoƙi tsakanin juna wa mahabba da dasa dalilai na soyayya da ƙauna a tsakani wa tansiyatil alaƙa da kuma ƙoƙarin tsaftace duk wata alaƙa da aka santa ta wannan wata ne da ainihin mutane suna yin abu a cikinsu sosai to yi ƙoƙari duk wanda ka wata alaƙa ta ɓaci tsakaninka da shi kai ƙoƙarin gyara ta wannan wata min maƙar shabaha min kadari daga abin da ya gurɓata ita alaƙoƙi ko su alaƙoƙin da suke tsakanin mutane na daga abubuwan da kan gurɓata tsakanin mutane a wasu ibanni ko kuma mummunan zato wani abin da ya maka ba haka yake ne ba kai ne ka zuce shi a haka nan amma ba haka ba sai ka ce wani ya zo ya wuce ka bai kula ka ba in za a sa gabansa gabas a yanka ka bai ranka ba a yanka shi bai ranka ba amma sai ka kai wani don wulakanci ya wuce yana gani na bai kula ba ko kuma a'a kaza ya same ni wani bai jajen tamun ba ba lallai ya sani ba karka idan na cewa ina gani ko abin da ya kama da wannan ta yi bai sani ba ta bai sani ba to da haka wannan abin kar i shiga tsakaninku a yi ƙoƙari duk shari ne na shaidan karya lagon abin ita ce magana kawai wannan an kawo ganna kawo ce baka kula ne ya faru ita ke nan. shi kuma zai maka bayani to sai ku fahimci juna idan shaidan ya hana wannan magana to shi kenan sai ka zai kai ta samun damuwa akan shi abin da bai sani ba yanzu haka shi in ya ga kai kuma ka ɗauki zafi shi kuma sai tambaye ka wani ya faru ne na fi kwana biyu ka san zamu me kaza kaza a ah, da kai min kaza kai min kaza ka ce wallahi ban sani ba kuma da ka ya gaya baka to saboda haka a yi an irin wannan mummunan zato to sai a yi kokari a ga cewa an kawar da abin ma yanzu ku shefanu bainar musulmi daga abin da shefan yake zuka da tunzura tsakanin musulmi da shi abubuwa da yawa shaidan shi yake kawo irin waɗannan abubuwa to ka yi ƙoƙari ka ga cewa duk wanda dai aka samu wata mummuna alaƙa ta shiga tsakaninku ko wani mummunan zato ko na saɓani to ga lokaci ya yi wanda za ka kawar da wani abin once and for all shi ke na an yan wuce wuri allah ya bani iko an abu na tara da ya kamata mutum ya ribata a wannan wata na ramadan a dawatu ila allah kira zuwa ga allah fi shahar ramadan a cikin watan ramadan la siyama awwalahu musamman ma a farkonsa Yau yuqbilu lokaci minan nasin mufarrizin da yawa daga cikin kangararrun mutane waɗanda suke ba mutanen kirki ba waɗanda suke fujirarru za ka ga sun dawo kan tafarki na ƙwarai alarti yadi masajid za ka ga suna zuwa masallaci wa muhawarat kama suna ƙoƙarin zama mutanen kirki fa in wajadu wujuhan hashatan basha in sun sami fuskoki waɗanda suke masu kula da su masu eh, maraba da lalai da su suna murna da su sun gansu da koyaushe suna club da koyaushe suna ba da koyaushe suna hotel da koyaushe suna wajen barna ana wajen abin da ba daidai ba sai kashi uku zan ya kama sun zo masallaci to sai mutane su turna da su ba hada musu fuska ba to yin suka samu wannan kana zalika mada'atan li tathbitihim ala tawbah wannan dalili ne da zai sa su tabbata akan wannan tuban da suke zuwa ga Allah ma'anar da suka bar waɗancan wurare suka dawo masallaci wannan ina nuna cewa ashe har da suna can wurin hankalinsu yana ina ina masallaci har yanzu ba manta su musulmi ba ne har yanzu ba manta cewa wancan abin da suke sabon Allah ba yanzu ga wani wata wanda gona ce wani lokaci ne na kaka wanda ana yin iska ya kamata su dan jinjini saboda haka bari su zo su dawo wurin Allah subhanahu wata'ala to yayin suka samu waɗanda za su goyi bayan su to hakan zai sa su tabbata akan tuba wa in wajadu sududan wa yaraba in ko suka hadu da ainihin tiyo mutane suka bijire musu akan <laughs> shikenan an zo wata kawai shikenan za a zo wata daya za a yi bada kuma a sake koma gidan jiya a dinga musu abin ko a dinga kula mana za ka sata suka zo su yi mutane ko saboda lokacin ramadan mutane kamar bayan sallah su za su kan kwanta su yi bacci wasu a masallatai an ce jema masallacin jumaru an kama wani bayan sallar asuba shi ma yana ɗaliban mutane an gane to ka gane to haka ake cewa to irin wannan to kada a ce ah, a wani a farin kula da shi a ringa kula da shi ba a ringa kula da shi yanzu haka ya zo ne kai wa mutane dauke da mm. su kar a yi a karbe shi a karbe shi wani idan ya zo da wata mummunar manufa mm. irin karbar da mutane suka yi masa za ta canza masa wannan tunanin saboda zai ga cewa mutane sun gaishe mutumin kirki sun gaishe wani mai mutunci ya zai bayyana rashin mutunci kuma tare da su to da haka ba zai ba amma idan dama ana wani ɗarɗar da shi ana wani abin nan to shi kenan ya samu dama to da haka sai a karɓe shi da fuska wadda take sakakkiya wa ma ta'riban wa lamza ta yi ma a ringa yi masa cin fuska ana zindansa to kai ku ringa kula da shi to idan irin waɗancan mutane fusatattu ko kangararru suka dawo masallaci a wata ramadan sai suka haɗu da irin wannan mugunyar mu'amala to ba za su kai komai ko ina ba adu li himulula ula za su koma gidan jini ko ungulu za ta koma gidanta na tsamiya ba da ta ayyam bayan yan kwanaki saboda ne ba su sami fuska da ta karbe su ba bayan da yi mu'min al-muwaffaq to ya kamata ga musulmi mumini wanda Allah ya datar da shi shi tsayayye ne akan ina da istiqama أن يستقل أن يستقل هذا الإقبال لتمسيكهم بالكتاب yi amfani da wannan dama don in ci gaba da riƙe su a masallaci da koyar da su littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tahbibihim bil masajid wa ahliha musu san zuwa masallacin da kuma san ma'abota masallaci a ringa karanta masa eh annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aytumur rajula yartadu al masajid fashhadu in kuka mutum ina kai kawa masallaci to kuma ta shaida da imani sai mai imani ku gaya masa almasjid baitu kulli mu'min masallaci shine gidan kowane mumini ba da mumini ba shi da gida ba a'a kana da gidan amma inda ka damu da masallaci ba kama damu da gidanka haka saboda ne ba ka barin masallaci saboda kawai tafiya gidanka in baka yi zuwa baka yi abin da ya kawo ka masallaci ba amma kana gidanka ba za ka ce sai na gama abin da nake sannan tafi masallaci in kana da imani a kana cikin abin da kake ne a gidanka sai lokacin sallah sai ka bar abin da kake a gidanka zuwa masallaci kuma ka zo masallaci kana masallaci ba a yi sallah ba sallar da ta kawo ka kowane lokaci za a ɗauka ba za ka ce to tun da yau za a sallar nan ba ni ban dubi bari ni koma ta gida ba za ka yi ba in ka ga tunaninka ya koma gida to ka gama abin da kake a masallaci to da haka masallaci ke zama gidan kowane mumini haka nan ku ringa sa musu a cikin zukatansu su ringa ji a ran kiyama fa Allah zai sanya waɗansu mutane a inuwarsa ran da babu inuwar ta kiyaman nan a gaya musu bala'in tashin alkiyama a ce kuma wannan inuwar ita kaɗai ce daga cikin mutanen da Allah zai saka a wannan inuwar ranar tashin alkiyama rajulun qalbuhu bil masajid mutumin da zuciyarsa na rataye da masallaci idza kharaja minhu hatta ya'uda fihi in ya fita daga masallaci to hankalinsa kuma ya dan faru da masallacin ina so sai ya koma hankalinsa ba zai nutsu ya bar masallaci ba sai ya je ya koma cikin masallaci yanzu ba sallar asuba muke yi ta ai muna gama sallar asuba mun san kuma sallar azhar ta kama mu to ga yanzu tunanin ya sake koma ni za mu da masallaci wannan lokaci lokacin sallar azhar ko ba wannan masallacin ka dawo ba ka tafi wajen kasuwar ka ne ka tafi ofis ɗinka ka ne ka tafi gonar ka ne ka tafi wajen kwangilar ka wajen kwadagon ka wajen inda kake neman abinci yan ma da masallaci da lokacin sallah za ka nemo eh, masallaci to har da nuna musu irin waɗannan gara ɓata da wannan romo to za ka ga waɗancan wuraren da suke zuwa da babu komai a ciki sai zunubi za ka ga suna ƙoƙarin suna suna suna kyamatar su to a dinga nuna musu wannan sannan nuna musu falallar mutanen da suke zuwa masallaci to wannan in aka yi musu haka to an sa musu san masallaci an sa musu san ainihin yin abota da waɗanda suke masallaci saɓanin waɗanda suke club saɓanin waɗanda suke baba saɓanin waɗanda suke hotels saɓanin waɗanda suke wajen wata kangara da ake kama inna ramabana kama yadda shi wata ramabana fursatun لتفقد المتخلفين عن الصلاة dama ce da za ka ringa duba suwaye suke zuwa sallah suwaye suke zuwa masallaci suwaye ba ka sallah wal munharifina anil jadda suwaye suka karkace gaban farki na kware eh yanzu kaga misali ka zo masallaci sai ka ga baka gwana baka gwana sai ka ce ina wani ina wani an gani yanzu da ramadan din ma ba za ku zo masallaci ba Allah ya sa muna ganewa to Ramadan dama ce mai kyau a lokacin tarawihi ko lokacin tahajjud ina wani ina wani yanzu wata ɗayan da za a ana tarawihi wata kwana goma da za a ana tahajjud ba za ka yi haƙuri da kwana goma baccin dare ba ba za ka yi haƙuri awa ɗaya da za a yi bayan sallar isha a yi ibada ba ta wata ɗaya kacal tare da cewa kana da wata goma sha ɗaya kana da wannan damar da za ka yi dama ce da za a zaburar da mutane to da aka karka ga ba ganin mutum a masallaci da ramadan sai ka ja bakin ka sai wanda ya kamata ka gan shi abokinka ne dan uwanka ne ka ne ka ne wani makocinka ne ya kamata baka gan shi baka ce ina ina da yawa jama'a ba wani abu ya kai mutane zuwa ga taɓarɓarewa tarbiyya ba muna ganin abubuwa ne sai mu ja baki mu za a ga yaro ina ba daidai ba sai a ga baki ya shi a'a mu ringin yadda mai unguwa ina jin su koyi shi yana rigima da yara a masallaci ko wanda zai magana wanda zai surutu ya tafi ɗakin baban shi ne baban shi zai bashi masa ɗaki ne masa surutu a dakin shi Allah ya sa kuna ga to wannan abin nan din a kar ku ɗauka ina tafiya ne a banza wani da shi ne ake akwai lokacin da su yaran za su tashi sai su gane ashe taimakon su a yi ba da an tsaya ana musu wannan hayaniyar ba ana musu wannan fadan ba ana musu wannan hargowar ba da yanzu musamman ina suke ba jiya jiya ina karanta wani rubutu da wani eh, ahmad yarima wani malami ne matashi mai wa'azi mai da'awa ne karantar wa'azin ma jihar katsina kan wani alaramma wanda lokacin da na zauna dutsen ma fosfin dina dutsen ma shi yake jamin baki abdullahi adamu yace suna yara ina dukansu akan su sun karatun alkur'ani yace suna jin zafi suna jin haushi wata rana sai ya ofishin wani farfesa a nan jami'ar dutsen zama, bayan sun gama gaisa sai ce kai ɗan ina ne sai ce shi dan dutsen ma ne sai ce ka san gwani abdullahi adamu sai ce mana ai malami na ne ya ce kai wannan ya ce ka ji gwanin ƙur'ani yace kaji golden voice yace kaji sautin alkur'ani ice tare suna sukan da suka yi kokarin hadda alkur'ani gaskiya ne alarama abdullahi adamu masanin alkur'ani muryarsa kuma in yana karatun alkur'ani dole za ta nutsar da ka za za ta ja hankalinka ita sai da suka girma sai suka gane a da su yake ba don wannan ba da yanzu akwai waɗansu da suka ƙi yarda da wannan dukan ko iyayen suka ƙi yarda da adake 'ya'yansu don zai karatu suna nan suna gararan ba a gari sun zama gagararru to jama'a kada babban ita abin da ba daidai ba yaro ya kuma ija bakin sai da aka sai ya tashi ya girma ya zama kan gararre shi ba mai sai ta shi ba mai sai hana shi idan yaro ya tashi idan matashi kan gararre to kada ka ɗauka mutan unguwa kawai zai gagara har gidansu masu ya gagare shi gagararsa da kangararsa sai ta taɓa kowa waɗanda za ta fi dama su ne waɗanda suna ganin sa ina yin abin da ba daidai ba kuma suka gyare shi hausa suna cewa itace tun yana ɗanye ake kan kwarashi to tun yaro ina yaro isan za a yi masa fada isan akwai na gaba isa akwai mai tsawatarwa na kan faɗa a ƙananan shekarunmu mun san lokacin da abokin wanka ma in ka gani tsoron ka take bi wata fitina ba ta yi saka yalwar shi mun san wannan lokacin to ba na sana da su ba su abokin wanka in ka gani wata fitinar ko kana yi ba ma sai sai da kai ka bari ba da ka hango shi kai da kanka za ka gudu za ka bari to amma yau uba sai ya ɗau madoki ya ban ɗansa sannan ya bar abin da yake wani ma wallahi zai je kan ɗan da madoki ɗan ke to wannan ne yana abin to da haka jama'a ana cikin hatsari babba to wata ba wata ne kana yin fada kuma kana addu'a kana musu fada kana addu'a kana fada kana addu'a mu dai ci gaba da abin nan eh, shi shi din dai bayan yi musu wannan fada ne ba su Allah ya shirye ku Allah ya sako da mana shirki Allah kaza kaza ka gani yayi mutu fada kuma yayi musu addu'a to baka san ina wannan addu'ar za ta fada ba ba fadan kawai aka yi ba an daure fada da mayar da abin ga wanda shi ne yake yi don ko kai magana sai Allah ya ga dama yi Allah ya sa mana gani ko kai fadan sai Allah ya ga dama sannan abin ya tafi in bai ga dama ba sai ya zama ibusa a kunnan kurma ba sai an gane ku to dai wannan lokaci ne wanda za a amfani da shi saboda dawo da mutane kan hanya wa munafatihim da yi musu nasiha wa mu'izatihim da yi musu wa'azi wa huwa aidan fursatun mutawafiyatu da nashr shirin wai wal ilm har ila wata ramadan wata dama ce da za ta sa a yi amfani ta wajen yada wayar da kawunan mutane a ilmantar da su an fa'iƙin kalimati fil masajid ta hanyar yin wa'azzuka a masallatai wa tawzi'il kutub da raba yan kananan littattafai wal mawadin nafi'a da waɗansu uh, maganganu ko waɗansu matsaloli na addini da aka ɗauka aka wallafa a kansu yan kankanwa wanda zata ta ba da fa'ida misali kwanan na ga wani da yi wani abin nan eh, eh, eh, da mai hula ya yi wasu nasihohi akan abubuwan da mutane suna zaton suna suna karya azumi amma ba sa karya azumi na daga shi irin mutum ya yi brush eh, da rana ya yi brush ba ya karya azumi to irin waɗannan nasihohin da aka yi irin ayo mutum allura ta rashin lafiya ba ta cin abinci ba ba ta karya azumi irin mutum a ɗauki jininsa ko a sa masa jini dalilin larura ba sai ya sha azumi ba kai ba sai dan an ɗauki jininka azuminka bai kare ba kai da ba ka da lafiya aka sa maka jini azuminka bai kare ba dalilin an sa maka jini to irin waɗannan yan maganganu masu amfani a samu wani ya sacrifice a ɗan buga su ɗan pamphlet haka ƙarami a ringa raba mutane takarda ɗaya ce bayani ne ɗan kaɗan ana ba mutane da wasa ma mutum zai karanta kaga ya ya amfana ba hannun ba bane babba ko wani rubutu mai yawa a'a kawai hukuncin allura ga mai azumi da rana baya kare azumi hukuncin ɗaukar jinin mai azumi da rana ko a sa masa jini baya kare azumi hukuncin mutumin da ainihin wato eh, eh, eh, e brush da safe ko da rana azumi ya ji bakinsa ya dame shi yana wari ya kasa ije ɗauke brush ya azumi ya swaki babu komai hukuncin mutumin da ciwon ido ya kama shi ko kunne ya ɗiga magani a idonsa ko a kunnensa misali kaga zaka samu takarda guda ɗaya da zaka yi menene zai gaya maka wasu abu guda biyar zaka gansu shi kenan ka yanzu ka samu ilimi za ta shi to irin waɗannan a ringa ƙoƙari ana jarraba su ainihin ga al'umma abu na goma na ƙarshe da malaya ya kawo ice a tauba a yau ita tuba a wannan wata na rama ba. wannan watan na ramadan mutane mai yawaita tuba a cikinsa inna min alamati qabuli al-amali salih ina daga alamar Allah ya karba aikin na kwarai an yuwaffaqa al-abdu li tawbati nasuhi min jami'i dhunub a datar da bawa ya tuba tuba na gaskiya tuban zarar bulu daga kowane zunubi fahariyun bil mu'minin nabi ya kamata ya dace ga mu'mini mai hankali alhazin mai karfin niyya an ya tabbatara fi khasati nafsi ya tsaya kalli kansa tsakaninsa da ubangijinsa waqta khalwatihi lokacin da yake kebiya da shi sai Allah wa tafa'i nafsihi lokacin da yake cin zuciyarsa garai liyan zura ma huwa alaihi duba kan me yake me yake fa in wajada khairan falyahmadillah in mutum ya samu ya cika yin sana'ar da aikin alkhairi to ya gode wa Allah wa waje da cewa zalik in ya samu sabanin haka falyatul ila maula to ya gaggauta tuba zuwa ga wajen ubangiji wal ya'zim azman akidan niyya niyya mai karfi la raj'ata fihi da babu sake koma gidan jiya bayan wannan niyyar ala firari ilai cewa mutum ya zura da gudu ya koma zuwa wajen Allah ya bar wannan abubuwan da suke yaudararsa a wannan rayuwar ta duniya wasu jiraki ma fa yi kokarin rikar abin da ya wuce yau faru lafu masala in yayi haka sai Allah ya gafarta masa abin da ya gabata waɗansu mutane sukan yi sakaci a cikin wata ramadan yanzu ba yau mun kai sha an shiga azumi na sha ɗaya to yanzu idan ka tambayi wani ko takarda ɗaya shafi ɗaya na ƙur'ani ne karanta ba wannan sakaci ne wannan kana cewa fa babu wata alaka dan ba wata hanya da kake bi kai alaka da ubangiji daga sallar sai karatun alqur'ani su nan, to a ce mutum ba ruwansa da Allah ta bangaren karanta qur'ani sai dai kuma zai sallar to sallar nan kowa yana yi menene ka samu ƙari wanda ya bambanta ka daga wancan to mu ringa kokari jama'a ƙur'anin nan da yake ganin sa daraja ce ga mutane ƙur'anin da kuke ganin sa Allah subhanahu wata'ala ya kalli manzon Allah da kansa ya ce wa inna hula zikirun laka shi ƙur'anin daraja ne ga, ya ɗaukaka daraja ka ya ce wani liqaulik kuma daraja ne ga mutanenka ƙur'ani ya ɗaukaka larabawa to kuma duk wanda ya samu ƙur'ani za ku ga Allah ya ɗaukaka shi mai ƙur'ani wani ba shi da ko amma zai mu'amala da wanda ya fi kowa kuɗi Mene ne kawo masa wannan darajar ƙur'ani? to za ka jama'a kar mu ringa wasa da ƙur'ani. kar mu ringa wasa da karanta shi rana a rana ka yi ƙoƙari ko shafi ɗaya ne na ƙur'ani ka karanta Ka yi ƙoƙari duk inda za ka yi kuma wani yanzu ce to ai ban iya ba abinda ka iya din ka rinka karantawa kuma kar ka manta ka ringa tunani a cikin tarihi akwai mutanen da sun shekara 60 sun shekara 70 sannan suka koyi wannan ya ba su ko na abu amma ina gaya mun mutumin saudiya ne mun haɗe shi a makka shekara ta 2002 a akwai ta 2003 a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin madina sai ke gaya mai ce su mutanen madina suna da wata ɗabi'a in ka shekara 60 in kana da ɗan da zai lura da kasuwancinka zai kula da harkokinka to kai kamar za ka yi ritaya ne kawai za ka koma ba abin da za ka yi daga masallaci sai gida sai ce to shi bara tuke kenan sannan shekara 60 daga shekara 60 yanzu ya zo so yake kafin imutu sai ya haddace ƙur'ani ko yana kan hanyar haddacewa yanzu. ice daga baran zuwa yanzu ya ce yana da izu ashirin ya haddace izu ashirin ni na ji masa hadda izu ashirin a wannan shekara ba wai tsaya ne ina karanta ko ina haraka izu ashirin ba a tsalle na ringa yi da shi a cikin izu ashirin in kama masa can in kama sai ya dare in kama masa can in kama sai ya dare haka muka yi zama na kwana takwas na yi a madina a wannan shekara sai da na ji masa wannan izu ashirin kyankyan alhamdulahi ta nana 2004 Allah ya sake hada mu da shi ya sake izo 20 yanzu ya samu izo arba'in ya kai na masabilu daga ƙasa ifara ka san wata rigima da mutane suke sai ce mutu ya ce barin fara ta bakara ba su san akwai hikimar da ta sa shi ƙuranin aka jera shi ƙananan surorin masu sauƙi aka sa su a ƙasa ba sai mutum ya rinda jin shi ya fara ta ƙasa aikowa ma ya iya ƙasa sau da aka bari ya tafi sama yanzu akwai wani abu bil munasaba wannan shekarar a jami'ar mu alƙalam na karantar da gsp arabic and quranic memorization muƙarrar ɗin talabas ɗin con outline ɗin a ƙur'ani daga ammani zuwa suratul infitar amma na samu mutum ya kai talatin a ajin kowanne ba zai iya karanta wannan wurin ba sai dai daga sama sai na to ai wannan zancen banza ne ga abin da aka ce shi za ku yi tun da kuna iya haddace ƙur'ani sai ku kuna iya haɗa kuna haddace wancan kuna haddace wannan in ba haka ba ku haddace wannan ku dakatar da wancan tun da wannan jarraba za a yi muku a kai wancan kuma ba jarraba za ba wanda zai muku jarraba a kai to dan allah malam da ya taimaka mu na cewa a wallahi sai kun haddace tun da cewa to kun haddace ina gaya muku kawai karshe dai don kamar in favorin nasu na ce to shi kenan zan musu zan makin nasu a rabin maki duk tambayar da za a ci maki goma to su biyar za a basu a cikin goma za a yi musu jarraba a cikin biyar za a yi musu in sun ci biyar shi kenan da haka nan da yawan su tunda shi kuma jarraba da ake babba wannan continuous assessment ne jarrabawa da ake yi ita kuma kai da ka karantar da kwas ɗin ba kai za ka yi musu jarrabawa wani malamin za ka yi musu jarrabawa to da yawa a lokacin da waɗanda suka iya haddace inda aka ce su haddace ni ban da ƙoron maki gaskiya da yawa sun samu maki 35 a cikin 40 37 39 su waɗannan da haifin yi masa a cikin 15 ke a cikin 20 da yawan su 11 12 haka suka samu to kage yanzu nemo maki 20 da ko 30 da a can kaga akwai aiki a gaba akwai dai daga cikinsu da ya gama ya ce malam wannan kwas ɗin in dai baka bani wannan damar ba to ba zan samu first class na lissafa da first class zan fita in na faɗi wannan na ce aiko ka faɗi ka sauko daga first class na ce ba kai niyyar cin riƙe first class ka ba na ce na yi muku adalci tun da muka zo muka fara na gaya muku ni ban da goron maki amma na tsayuwa kan ka'ida kana da sannan kana participating a aji ni ba za ka faɗi jarrabawata ba no matter what ba za ka faɗi ba amma in ka rasa waɗannan to kana da matsala to wai sai suka dogara ai suna zuwa aji na ce eh, zuwa ku aji ga kina ya baku dama ku za ku shiga jarrabawa kuna da attendance 100% amma a wannan sai shi CA daban percentage kana ana amfani da shi ne dan a baka dama kai jarrabawa na ce saboda haka ban zalunci ku a tashin kuna a kan su ba wannan kuma ko kuka zalunci kanku tun da ce aka ku haddace ba ku haddace ba to ban san suna can an yi dai ca dai ni na tabbata sun samu sha wani abu a waccan 60 su yi kokari su samu sittin a cikin sittin abu ne mai wahala balantana su maintaining first class allah ya saurata to da haka ne mu ringa kokarin karanta Qur'anin nan jama'a Ina da muhimmanci kwarai da gaske ina ba ku labarin abu amma abu amma a shekara ta 2005 allah ya sa na sake zuwa saudiya kuma ya haddace Qur'ani a lokacin a cikin shekara uku ina da shekara ni na halarci walima da a nan cikin masallacin annabi aka yi walimar sallah sallah ba wasu mutane aka tara ba kawai dama tun da yana da wadata ranar kuma an sa rana alhamis saboda suna yin azumi ana iftar lokacin bude baki aka kawo kayayyaki na bude baki da kayan ciye-ciye na alfarma da zimmar wannan walima ta cewa Allah ya sa da Qur'ani Abu Ammar daga shekara nawa ya fara shekara da ya za azama da niyya da himma ya haddace ko bai haddace jama'a duk wanda ya gaskata Allah Allah bai gaskata shi to mu dai Allahumma ahilla alaina shahr ramadan bil amn wal iman malaiki addu'a ya Allah ka kawo mana wata na ramadan cikin imani a aminci da imani wa salamati wal islam Allah cikin salama da musulunci wata tawfiqi lima tuhibbu wa Allah ka kawo mana wannan wata cikin dace dacewa da abin da kake so ka yarda da shi wa na fihi ala dhikrik a cikin watan ka taimake mu da ambatanka wa ala shukri da godiya gare ka wa ala husni ibadatik ka kuma taimaka mana wajen kyautata ibada gare ka cikin wannan wata والحمد لله رب العالمين كتبه الأستاذ الدكتور bin بن عبد الرحمن بن magana wannan babban malami professor ahmad dan abdulrahman dan usman al-qadi ya rubuta ta a garin sonaiza ranar 27 ga watan sha'ban shekarar hijira 1425 kimanin shekara 22 da wata ɗaya kenan yanzu an shiga wata wannan littafin alhamdulillah da wannan noma mun kawo sa a zama guda shida kenan a biyar muna roƙon Allah Allah ya sa albarka abin da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ikon aiki alaikum salam wa na idan liman ya hau mumbai me ya kamata mamu su yi mamu za su zauna sauraron kubba su daina komai sai sauraron kubba kar a yi magana kar a yi surutu amma wanda izo masallaci liman yana kamun bai to kafin ya zauna yi nafila in ma ya zauna na nafilar ba neman ya umarce shi tashi kai saboda abin da ya faru kenan zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina khutba wani sahabi ya shigo masallaci sai ya zauna sai ta ah, kayi nafila ne gabanin yanzu sai ta a ah, sai ce to tashi kai amma ka gajarta su sai ce yan ɗayan ku ya zo masallaci liman yana khutba to yayi sallar nafila ya takaita su ko da liman ɗin ya juya mana ya shiga hudba ta biyu kamar hudba da ake da hausa a masallacin da suna yin talarci da farko a ta biyu da hausa to kowanne lokacin ne ka zo ka tarar to ka yi sallar nafila amma bayan wannan ba abin da ake malamai sun keɓe masu aikin agaji saboda yanayin rayuwa da ya zo harkar tsaro na kayayyakin mutane da kuma ta ci barkatai da mutane kan yi a masallaci to an keɓe 'yan agaji in ma ta kama ba za su yi sallar ba don su tsaya su ba da tsaro ya halatta da haka in ka je saudiya za ka ga rana irin wannan waɗannan jami'an tsaro za ka ga sun yi sallar su sannan a ta da sallah su kuma su gaba da tsaro ko kuma sai an gama sallah su kuma ga sun je suna yin tasu saboda ne saboda a bayar da tsaro ainihin ga rayuwar mutane a kuma bayar da tsaro ga dukiyoyinsu ina fatan mun gane to saboda haka idan mutum yana aikin agaji babu laifi wata magana da zai wanda ta kama ta dole amma shi ma in ba ta kama dole ba kari magana kari magana amma wanda ba aikin agaji yake ba sai goni yana wata fitina sai ce yi shiru ko kai kaza kaza to shi kuma ba shi da ladin juma'a eh ba shi da ladin juma'a to da ka sani ta kazanta wallahu ta'ala a'lam ana ana ana san ana sai aka kira wani a waya kuma ya shirya waya ya kama ya amsa sannan ya ci gama magana kuma ya ci gaba da khutba ba shi da ladan juma'a ba shi da ladan juma'a da za a je kiyama ana ba da kiran ana roll call kiran waɗanda suka je juma'a ba shi a ciki da haka ran kiyama mutane da yawa za a su bada lahum min Allah ma ya yakunu yahtasimun abin da basu zata ba shi za sa mutum ya je juma'a duk ya bata juma'a da wadannan abubuwan sai an zo ana ina waɗanda suka je juma'a zai zo sai gashi ko an gargara ya ma zuwa asar ran kiyama za a kira mutane da suka je juma'a wani zai ce gani ni ban ji an kira ni ba sai ce baka je ba ba sunanka za a bashi a ce duba sai ce ta aiko ga wani an kira shi tare muke wancan zai zai ce eh, sai ce eh, to eto yi dalili sai a ce ai shi ya yi magana ya yi surutu ya yi wani abu wanda bai dace ba lokacin limai yana kurba na haka an cire sunan shi ba an cire sunan shi yana yi ya cire sunan kansa da kansa an gane misali kamar a ah, a yanzu ba mu kaɗai muka sallar juka su ba bayan su ba wasu tare sun fita ba da yanzu na ina ta gaba ku an gane an fahimta saboda haka shi da kansa ya cire sunan kansa da kansa ya je amma ya fita tunda abin da aka ce ai bai iltizami bai lazumci wannan abin ba ina fatan mun gane wallahu a'lam Allah ya iya mana Allah ya gara kan daidai insha Allah gobe za mu sake haɗuwa kan wani littafi da irin waɗannan fa'idoji muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu albarka cikin duk abin da za mu samu na ilimi ya ba mu ikon aiki da abin da muke sani Allah ya ilmantar da mu abin da yake mai amfani gare mu Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah muna ka. Allah ka kawo sauki a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka kawo mafita ga wannan ƙasa ta Najeriya Allah Najeriya na cikin hali tana cikin yanayi Allah ka tallafi Najeriya Allah ka taimaki Najeriya Allah ka kawo mafita ga Najeriya Allah ka dada zama gatan Najeriya Allah waɗanda suke son bayan Najeriya Allah ka tsere da Najeriya daga sharri Allah muna roƙonka Allah ka taimaki shugabannin mu Allah ka riko da hankulan su da kwakwalan su zuwa ga abin da suke so ka da shi Allah ka jiƙa magabatan mu Allah ka gafarta musu Allah ka sa suna gida rahama Allah marasa lafiya mu ka ba su lafiya na gida da na asibiti da yara maza da mata Allah duk marasa lafiyar musulmi Allah ka ba su lafiya Allah ka yaye musu Allah ka hore lafiyar mu yi maka da'a allah muna roƙonka kai mana baiwa da ganin mu da lafiyar da ka ba mu inda kake so ka gamu allah ka hane mu ganin mu da lafiyar da ka ba mu inda ba ka san ka gamu allah muna roƙonka ka dage kunci ga mu allah ka dage damuwa ga mu allah ka dage tsoro ga mu Allah ana halin tsoro a wannan ƙasa Allah ka musanya tsoro da aminci Allah ana halin kunci da tsanani a wannan rayuwa Allah ka kawo yalwa Allah ana halin talauci Allah ka kawo wadata Allah ka bamu arziki mai yawan mai amfani Allah ka bamu wadata mai yawa mai amfani Allah ka bamu arziki da wadata mai taimakon addini da taimakon al'umma Allah muna roƙonka Allah karka bi mana bukata face sai ka biya ta karka bi mana damuwa face sai ka yaye ta Allah karka bar mu mutum face sai ka ji kanshi Allah muna roƙonka duk abin da muke tsoro Allah ka amintar da mu shi Allah halin tsaro da yake matsala a wannan ƙasa Allah ka kawo tsaro Allah ka kawo tsaro a wannan ƙasa Allah ka tsare mu da idaniyarka da ba ta bacci Allah ka ba mu tsaro a gidajenmu Allah ka ba mu tsaro a rayukanmu ka ba mu tsaro a dukiyoyinmu ka ba mu tsaro a iyalanmu Allah ka ba mu tsaro a unguwanninmu Allah ka ba mu tsaro a garuruwan Allah ka ba mu tsaro a jihohin Allah ka ba mu tsaro a kasashen mu na musulmai Allah yan a Palestine yan uwa mu Afghanistan yan uwa mu a Sudan yan uwa mu a Libya yan uwa mu a ainihin eh, a nusra yan uwa a ko'ina allah muna rukunka allah ka kai musu taimako allah ka kai musu agaji allah ka ba mu nasara cikin al'amuran mu allah ka albarkace mu ka albarkace yaran mu ka albarkace manyan mu ka albarkace mazan mu ka albarkace matan mu